A yau kuma za ku ji jerin sunayen jarumai mata da Adam iya zango ya yi soya da su, Allah bai kaddara auren aurensu ba. A cikin jaruman dai za ku ga fuskokinsu inda dama tuni sun zama sanannu gare ku, wanda Adam iya zango ya shaƙi soyayya da su, kuma Allah Ubangiji ba ta ta'ala bai kaddara mai aurensu ba. A cikin jaruman da Adam iya zangon ya yi soyayya da su, akwai jaruma Farida Jalal, inda suka sha soyayya su. kuma Allah bai kaddara Adam ya zangon ya aure ta ba sannan akwai jaruma Zainab Abdullahi Indomi inda kowa ya sani cewa da jarumi Adam ya zango da jaruma Zainab Abdullahi Indomi an sha soyayya tun ana kallonta a matsayin yarinyar kamfaninsa har kuma aka fahimci akwai soyayya mai karfi tsakanin su inda daga bisani kuma Allah bai kaddara mai aurensa ba sakamakon wasu dalilai na kai da kai sannan kuma akwai wata jaruma wanda fuskarta ta fara mantuwa a idan jama'a wato ummi nuhu Nuhu inda sun sha soyayya da ummi Nuhu a shekarun baya Allah ubangi subhanahu ta'ala bai kaddara Adam E. zangon ya zama mallakinta a matsayin mijin aure ba inda akwai jaruma ummi Zizi tsohuwar jarumar waƙa ta ɓangaren Naija a nan Najeriya wace dama tuni mutane sun san cewa ta shahara don ba lalle ba ne mutane su manta da fuskar ta da muryoyinta domin bayan shaharar da ta yi a ɓangaren fim ta shahara a ɓangaren waƙa da shahararren mawaƙin nan wanda yake waƙa turanci inda a baya-bayan nan jarumi adan zangon suka sharar soyayya da shahararriyar jaruman nan wato Nafisa Abdullahi wacce aka fi sani da Sumayya a babban shirin labari na inda jarumi Adam A zangon suka wangwaje soyayyar su inda su tare da dama ita wannan jaruma Nafisa Abdullahi ta kan fito kafafen sada zumunta ko kuma a lokacin hirarta da 'yan jarida ta bayyana irin mijin da take so ta aura kuma takan ambaci sunan jarumi Adam A zangon sai dai Ubangiji ba ta'ala bai kaddara mai auren ta ba Adam A zangon yakan auri mata kuma ba a cikin masana'antar Kannywood din ba Adam A zangon dai. wanda yanzu mutane suke ganin baikinsa akan yawan rabuwa da mata jarumi adam a zangon bai taba auren jaruma a masana'antar shirya fina-finai ba inda mutane suke ta cewa to me zai hana jarumi adam a zangon a wannan karan tunda ya gwada matan wajen basu ba ya gwada da abokanin sana'ar mana domin ko za a dace tunda ai in hal ya zo ɗaya akan samu zaman lafiya in ji masoya adam a zangon ne suka yi ba da wannan shawara